auren su auren su da wani sai wani. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Manyan baki. Ah, ya lamura. Wallahi alhamdulillah. Mun same ku lafiya. Lafiya kan Alhaji Faiz. Ya iyala. Wallahi kowa da kowa lafiya lau. Sai godiya alhamdulillah. Sani ya ina yini? Lafiya kalau. Na gajiya. A'a Faiza kenan. Da fatan dai komai lafiya kalau. Lafiya kalau yaya. Babu wata damuwa. babu komai to masha Allah haka ake so ai alhamdulillah eh, eh, eh, um, su umma sun fita sun dan fita ne ina antina ai da yake duk kusan tare suka fita ne eh sun dan fita na to ke baki buga musu waya bane yaya ni ban kira su ba kawai na so musu ba zata ne to irin wannan ai waya ake bugawa ai sai ki sanar da su ai a tanade ku kafin ku zo ko ba haka bane Ka san da yake mu ma wata tafiya ce ta kama mu ba shirya ba. To. Tafiya za mu da ita za mu je Kano. Kano za a je? Insha Allah kuma za mu ɗan yan kwanaki haka. To shine muka zo dawa mu sallama da ku. Za a hau jirgi kenan. Kuma gashi ba sa. Eh. To ai wannan ne ina ganin kamar ai ai ba wani abin nan bane ai. Za a iya barinta ta zauna har su dawo kai kuma ka je ka dawo. ya eh, kaga idan su umma suka dawo hankali kwance sai su gaisa su ga juna in yi so kai man kada sai ku gaisa sai ka dauke ta sai ku tafi tare to ba matsala eh, sai ka tafi da ita ina ganin kamar ba wa damuwa to shikenan Allah sai ya sauka lafiya yau Allah ya kiyaye ya sauka lafiya sai ki taka masa mana sai ki tuni sai ki taka masa ina ganin kowa Allah da sun da sanar da Dama akwai tamu da ke jira ne ke kidawo saboda ka mu je ɗaki. Mu je da Allah. auren su auren su abin bida ne auren so shine ya zango ko Hindu, hmm? ke kin san wani abu da babban tashin hankali da yake damuna? A'a. Wai Fa'iz ne zai ɗauki matar shi Fa'iza su tafi Kano yawon shakatawa. Ah, to ba mijinta ba ne? In ya ɗauke ta duk inda ya ɗauke ta ya kai ta ba zai kai ta ba mijinta ne fa. Shindu ba za ki gane ba. Hotel ɗin da idan muka tafi Kano yake ijiye ni, nan zai ijiye ni fa. ya rinka nuna mata soyayya irin wanda yake nuna mani lokacin da muna da aure. ban da ɗigini irin naki da, mugun kishinki mijin da kuka rabu da shi yanzu kike tunanin wai kina kishi da matan shi nan fa gidan aure ke ba miji ne da ke a ba me za ki dinka kishi da mijin wata don Allah ki yi haƙuri ba za ki gane ba yanda na rasa farin ciki wallahi bai isa ya yi samu kwanciyar hankali shi da matar shi fa'iza ba kuma ina mai tabbatar miki da haka ki dai kawai ki bari sai mun dawo to kin ƙawata abin da ce miki sai an jima dan mijinki ba zai dawo ya ganna a wurin nan kina wannan maganganun ba dan sai ce ni nake ziga ki dan haka sai an jima ke me yasa ba a maganar arziki da ke ne a ah, gaskiya kina da matsala wallahi Ita mai yaudara da halinta aka gano ta ta sauya a faɗar suna ba. Mai ƙarfi yana da ƙarfinsa sa a bincika bai zauna da masu rauni ba. Ina so in ja miki kunne, in yi miki gargaɗi babba. To yaya me kuma ne yanzu? Kuma menene ki ji? saboda na san ke yarinya ce har yanzu abin da nake so da ke na ji an ci Junaidu zai dawo ƙarshen watan nan to Allah ya sa da ba dan shi kika tako kika zo gidan nan ba saboda yanzu ne da ba sa'an ki bane kin wuce Junaidu kin wuce ajinsa duk wani mai suna irin nasa da wani mai tunani irin nasa kin wuce shi saboda yanzu kin zama masu kuɗi kin shiga halin dangin kuɗi kina auren mai kuɗi da haka kike da ki dubin da kike fresh kina daukan ido idan kina kyalli ki kaman kaman madara haka kike da to yanzu ba sai asaba ce ki ba sai an auren sa bane kin wuce matsayinsa abinda nake so in gaya miki kenan yanzu ba a wannan bagirin kike ba haba yaya ta za ka dinga min maganan wani jinedo yaya ta nan na rufe shafin wannan saboda yanzu fa ni matar aure ce ta ya zan dinga tunanin wani da ba mijina ba so kake Allah ya fishi da ni masu yin wannan halayyan sai dai marasa tarbiyya kuma wanda ba sa tsoron Allah wanda ba san darajar aure ba to masha Allah haka ne hakan kuma ya yi to yanzu me kika zo mana da shi domin ba zai yiwu ba kin shiga daula kina auren masu kuɗi kina auren dangin kuɗi halin kuɗi mu mu zauna a cikin damuwa da cikin yanayi na, na, na halin haula'i me aka zo da shi ke mun bayani to ya yanzu dai me yake faruwa abubuwa ne suke faruwa yanzu wannan rashin ganin su umman ma da kika yi ba wani abu bane sun tafi su je su kashe wata matsala ce matsala ce ta taso aka tafi aje a kashe ta kuma ba lalle bane hakki kari zaman ki a nan gida ki ga dawo su to me yake faruwa wannan wani abu ne na daban zaki ji ma ko me yake faruwa nan ba da dadewa ba thank you Ba ban san halin yayi ba da kowace irin ƙarya zai yi don ya ɗaga min hankali don ya biya buƙatar kanshi. To shi kenan ya ba komai Allah ya biya. Allah ya mana maganin Amin. Allah ya mana magani sannan kimaki magani shine magana kawai in Allah ya kimaki magani. Insha Allah ba matsala yaya. Allah ya mana maganin shi in Allah da kafin mu tafi zan yi aiki haka nake so in ji zance ba zai mu zauna a bushe ba kina gidan kuɗi kin ci kin yi hani an kin tada kai kin yi ta hanci mu muna nan abubuwa suna faruwa kala kala a san yadda za a yi kawai a kwadda a'i da karogo kawai shine to insha Allah ai hakuri <laughs> fa'iza kenan eh mu ji dumus ba eh shine daidai eh na ɗan daga tafiyan nan zuwa next week saboda akwai wasu abubuwa da nake so zan karasa ban karasa ba. Kamar ya kana nufin ka daga tafiya sai next week ka san abin da ba zai taɓa yiwuwa ba. Ba fa cewa ne ba za mu ba. Kawai cewa ne na dan daga ne saboda ko zurruka da nake ban gama ba. Ni dai na faɗa maka ba zai taɓa yiwuwa ba tun da ka samun rai sai mun tafi. Harka yanzu ta wayewar kai za ka iya yin business ka ta network. Wai dakata, wai ya ina a matsayin mijin ina baki umarni amma kina gaya min abin da ke so ni zan baki umarni ko ki zaki bani umarni. Na gani na kirkiri tafiyar nan kuma na ce ina da uzurin da zan yi. Aiko baka isa ba idan kana son ka faranta mani ya zama wajibi mu tafi gobe. Wato ke dai a kullum kina son ki danne. To shikenan. in dai wannan din shine zai faranta miki rai na amince na yadda za mu tafi gobe Amin, thank you so much. Today is Baranka, my samun kuɗin nan ka sa duka a'a account na za ka sa ba account ba cikin ba walwala ta so in an yi auren da babu so. Auren so ake wata wili. Wallahi lafiya kalau. Sallada. Ka gane na ce har yanzu su umma fa ba su dawo ba. Ah. Eh to kawai ka bin izini sai in tafi. Kina ga hakan yayi? Ah. Eh yayi. Ah. to ba damuwa sai na zo insha Allah mhm, na gode ke ashe har yanzu da sauran ki kina nan da yadda kike ba za ki gyaru ba kenan ki dinga an samu waya gatsai gatsai haka babu wani salo babu wani dan gyaran murya babu wani gyaran sauti kawai sai dai ki an samu gatsai gatsai ye hakuri yanzu ke ba abin alfaharin ki ba ne a zo hannun unguwar mutane suna gani a zo da miyar mota a zo a ɗauke ki a kofar gida kina taku na kasai ta tafi da ki ke baban alfaharin ki bane to ya kamata ki san abin da kike yi sannan kuma akwai shawarar da nake so in baki kina ji na tafiyan nan da za ku yi ki san duk yadda za ki ke kame zuciyar bawan Allah nan ki kane ne ki hana shi su kuni ki hana sakat ya daina ganin duk wata mace a matsayin ya mace sai dai ki hakan riba ne a gare mu akwai amfanin haka saboda kin san auren nan fa ba fa auren so bane eh aure ne na manufa akwai manufan mu riba ne ga masayi zaki ga amfanin hakan amma a dinga gyara ba amma a dinga an suwa gaze gaze haka ba wani salo ba wani ba ba ba ba wani dan tareraya eh a dinga gaya maji maganganu haka kwantar da murya ake ya kwantar da kai Ah, ya naga kina ta tattara kaya ne lafiya? A'a, kaga gobe za mu tafi. Kar mu zo mu yi delay a samu wani matsala jirgi ya tashi. Gara kaga tun yanzu zan fara haɗa kaya na. Gobe za mu tafi ina. Ce miki aka tafiyar yau ne? Kuma in ma tafiyar nan yau ne, na gani ba da lokacin tafiyar ba ne ko ba? Na sani, amma ka san jirgin mu na sassafe ne ai. Kaga ko dole in yi saurin shirya ina ga ma ni zan tashe ka a bacci. To yau kika saba hawa jirgin safe? A'a, ina gudun matsala saboda ni ɗauki nake tafiya kanani. To, lalle, dukkanin ajiye wannan shirin. Mm. Ya kyau. Eh kuma fa. To shi kenan, a ci gaba da haɗa kaya lafiya. Kowa ya sani a tarihi ana faɗi, shi so bai kamar ƙiyayya ba. Ita mai yaudara da halin ta aka gano, ta sauya a faɗar suna ba. Kenan duniya da komai ta na rabu ne, bai manta da marasa shi ba. bawan Allah bawan Allah bawan Allah